saboda a yanzu da nike gaya muku an kama matan shi da wata suna maɗigo wannan haka bai dace ba ko da mijinki baya zama ko da mijinki yana zama ki zama mai riki amana a wurinki idan akwai abin da mijinki yana miki da ke kina ga baya gamsar da ke tun ran da aka haɗa muku aure kun zama ɗaya ba za ki ji kunyan shi ba ki fito ki ce mishi wannan abin da kake min baya gamsar da ni ga yanda nake so kai mun, ga yanda nake so kai mun. amma no sai ka ga an yi shiru ka cutar da kanka bayan nan idan miji baya nan ka je kana wasu halayya daban da bai kamata ba me amfanin matan aure ta dinga bin 'yar uwarta mace har ta kawo ta cikin gidan aurenta har su kwanta a gadon mijinta su yi iskanci me amfanin wannan abun. gaskiya mu da ba mu aure ba matan aure kuna discourage namu kuna sa mu ga kamar auren nan kamar wani prison ne kamar wani wahala ne ake ji a ciki sai ka ga yanzu 'yan mata suna sha'awar yin aure kowa yana sha'awar yin aure amma me sai ka ga bayan an yi auren idan aka yi aure bayan wata ɗaya wata biyu sai ka ga mace tana so ta fito 'yan bayan me za su ce idan eh, ma auren ai ba wani daɗi gare shi ba gashi ta shigo ta fito bari in gaya muku